masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na dunar wasanni daga nan sashen hausa na radio france international shirin namu wannan makon zai mai da hankali ne kan jadawalin gasar zakarun nahiyar turai ta bana inda hukumar kwallon kafar turai ta yi bikin raba rukunan kungiyoyin da za su fafata a makon jiya ko waɗanna rukunai ne masana ke ganin za su fi zafi sai ku biyo mu domin jin cikakken shirin tare da ni abdulrahman gamba ahmad a makon da ya gabata ne hukumar kwallon nahiyar turai ta kammala raba rukunan gasar zakarun turai ta shekarar 2019 zuwa 2020 inda aka raba rukunan har zuwa takwas ƙungiyoyi irin su real madrid da barcelona da liverpool mai rike da kambun gasar da kuma chelsea sun fito a rukunan da ake ganin za su yi zafi yayin da manchester city da bayern munich ake ganin sun samu tubus-tubus to amma bari mu ji abin da masu shari ke faɗi kan rukunan kuma muna tare da ismail abba tangalash to zan yi cewa gaskiya an sami daidaito mai kyau a bana tunda za ka ga cewa an yi kokari gurin fidda rukunin kuma jadawalin ya kasance kungiyoyi manya-manya za su iya haduwa da junansu kamar rukunin fa wanda kaga akwai kungiyar kwallon kafa ta barcelona ga borussia dortmund ga inter milan wacce ta yi dawayya zuwa gasar ga kuma slavia prague wanda manyan kungiyoyi ne idan ka dauka za ga cewa wannan an samu daidaito mai kyau kuma za a yi karambata a wannan rukuni yayin da kaga su ma liverpool sun fada rukunin A kenan wanda kaga ga su ga Napoli wanda sun hada kaka da ta gabata kamar kungiyar da Atletico Madrid ta fada wato rukunin da kenan shi ma kaga babban rukuni ne ga ta ga Juventus ga Leverkusen ga kuma Lokomotiv Moscow haka kwan rukunin A kaga da Real Madrid da wato Paris Saint-Germain da Club Brugge da Galatasaray waɗannan rukune rukuni ne masu zafi a inda za mu iya cewa kungiyoyi kamar Manchester City ta yi sami kwashe-kwashe duk da dai cewa kwallon kafa yanzu babu batun kwashe-kwashe kaga za ta buga da shatar da Donetsk da kuma Dynamo Zagreb da kuma Atalanta za mu ce abin na bana akwai SC barka kaga kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ma wacce ta fada rukunin ha kaga ga ta ga Ajax Amsterdam wacce a bara ta ba manyan kungiyoyi irin su Real Madrid da Juventus ruwa a gasar na zakarin nahiyar Turai ga kungiyar kwallon kafa ta Valencia ga kuma kungiyar kwallon kafa ta Lille wanda akwai wakilcin dan Najeriya a wannan kungiya wato Victor Osimhen wannan shi ma rukuni ne wanda za mu iya cewa babban rukuni bana za a sha kallo a wannan rukune-rukune na gasar zakarin nahiyar Turai idan aka fara to kowane rukuni ake ganin zai fi ɗaukar hankali gaskiya babu rukunin da za a sha kallo irin rukunin fa wato wanda ya kunshi barcelona dortmund inter milan da slavia prague kaga ana hada barcelona da eh, borussia dortmund a rukuni daya shi shugaban kungiyar kwallon kafa ta borussia dortmund ya rubuta a shafinsa na twitter ya shike cewa za su je su koyi bugun kusurwa to watakila ina gani yana ganin daman barcelona ne ta wurin bugun kusurwa ko kuma ya ne ni mu ba mu gane dai abin da yake nufi ba to wannan ya nuna ma cewa wannan rukuni za a kai ruwa babbar ranar sosai haka kaga kungiyar kwallon kafa ta rukunin Chelsea din wanda yake da Ajax da Valencia da Lille da Chelsea da ita kanta Chelsea shi ma rukuni ne wanda za a kai ruwa idan ruwa rana idan muka dauko rukunin da Atletico Madrid take da kaga da ita da Juventus da Bayer Leverkusen duka manya-manyan kungiyoyi ne yayin da a rukunin a zamu ga Real Madrid ne da Paris Saint-Germain amma kar mu cire eh, wato Galatasaray ita kanta da Club Brugge dan za su iya bada mamaki su ma a gasar ta zakarin nahiyar Turai. kamar yadda kuka ji dai kungiyar real madrid ta fito ne a rukuni guda da psg ta faransa da galatasaray ta turkiya abin da sa ake ganin akwai jan aiki a gabanta abdullahi jarumi shine shugaban magoya bayan real madrid a jihar kanan nigeria. galatasaray suna da history sannan psg suna da history afar su ne ma 'yan wanda ake gani suna kasa to amma su madrid su ne uwa su ne uba musamman program ne da su akan can fuel din me yasa kake yaban kanku ba yaban kai bane abin da ka sani Abubakar Isa in ka duba aka ce maka ba yafi madar zaka ce min babu kuma za ka ga ko kusa da su ma ba a ji ba. A baki dai yanzu ka faɗi kamar har ma kun fito daga wannan rukuni wai da me kuka dogara? ba dogaro ba ne kawai dogaron mu Allah shine dogaron mu na sarori da shiri da ake da abin da ka tashi abubakar za ka tashi madrid fat ne da su musamman program ne suke akan champion lane kuma idan suka sashi suna sashi shiri shiri suke champion lane saboda haka duk inda kake ganin madrid suna buga ko alin ne za ga suna samun matsaloli alin amma in suka zo champion lane sai ga suna buga shi yadda ya kamata baya ga madrid bari mu je ga mai rike da kambun gasar wato liverpool wadda ta tsinci kanta a rukunin kungiyar napoli da red bull da kuma genk to sai dai magoya bayanta na ganin cikin sauki za su fito daga rukunin duba da karfin tawagar tasu kamar da yadda baba balarabe shugaban magoya bayan liverpool a arewacin najeriya ke faɗi a hirarsa da abubakar isa ɗan dago kowa ya san wannan yanzu haka mu ne zakarin europe kuma asan liverpool a bangaren wasannin zakarun turai mu shahararru ne ba wai yanzu ba ko a shekarun baya wancan daga mu sai bayan munich sai real madrid mu kaɗai ne ma muke ɗaukan kofuna a wannan lokacin to balantana yanzu kuma mun ƙara dawa da karsashin mu ga mu ne zakaru ga yan bal muna da su ga yan wasa shahararru ga ƙwararru muna da su me muke ji wannan rukuni za mu fito kuma mu da napoli mu za mu fito daga wannan rukunin insha Allah ana ganin tarihi yana maimaita kansa a wannan gasa tun bayan real madrid dai za a ga duwan da ya kawo ta kuma baya mai da ita eh to ai real madrid din ma sun jera sau uku to baka tsammanin cewa mu ma liverpool zuwa muka mu kara jejjerawa a baya mun taba yi yan bal din mu har yanzu ba mu canza su ba yanzu wannan bencin namu ma shi kadai bai isa ya tada hankalin manchester ba ai yamma fi manchester ya bencin naku bencin namu ma kwarai kuwa to yanzu kalli wannan abin da suke yi ai yan yaran mu ma bi din yanzu muka zo da su manchester ai sai la wala ai gwamma ta lalace ana ganin ƙungiyar barcelona wadda ta jima tana kishirwar lashe gasar ta uefa za ta fuskanci babbar barazana lura da cewa ta tsinci kanta a rukuni ɗaya da borussia dortmund ta jamus da inter milan ta italiya wadda ta jima ba a ji ta a gasar ba ko da dai ji nafiu alhassan cikin sauki barcelona za ta gama a rukunin insha allahu ta'ala za mu kai labari saboda babu wani kulub da yake cikin rukunna wadda ba zan iya cin sa a wannan kadamin da kake tatata ba ta ta nake ba ai lokaci ne bai maka tunda yanzu aka fara season kowa ya sani sannan barcelona kamar da kowa ya sani babu wani kulub da suke jin tsoro a yanzu muna da tabbacin insha Allah ta'ala zamu ci su amma idan ka kalli su Dortmund da su kansu Inter Milan kamar da wata da fushi za su da wannan kaka ta wannan shekara anya ba ganin za su zama ka kalubale ta ani na fi kowa fushi kungiyar Chelsea wadda ta lashe gasar Europa ta kakar da ta gabata ta samu kanta ne cikin rukuni guda da Ayas da Valencia da kuma Lille rukunin da ake ganin na da zafin gaske duba da yadda ayas ta haska a gasar da ta gabata baya ga kuma valencia dalil da suke matukar kokari a gasar kasashensu amma duk da hakan muhammad sani mai chelsea na ganin za su kai bantansu la'akari da tarihin da suke da shi kan takwarorin nasu a rukunin to kamar dai da ka sani a rukunin ha akwai chelsea akwai ajax akwai valencia selil to kasancewa group ne ko ce rukuni ne mai zafi amma duk da haka za mu kai bantanmu saboda dukkaninsu mun fi su kwarewa musamman a wannan gasa da za a buga kun fi su kwarewa ta yaya ko da tarihi ka ɗauko waɗannan ƙungiyoyi guda uku da zamu kara da su a cikin wannan rukuni na ha za ka ga cewa mu muke da tarihi a kansu na haka ba mana abu bane ba mu za mu samu nasara kai kofin ma mu za mu ɗauka gaba ɗayan shi ba ganin kun ɗau ba ga mu a'a wannan ai ko da gamman ma za mu ɗauke ta kuma dama tunda ba gamman ma ayi mun kai ne mu ɗauka wani abu da ya ɗauki hankali a bikin raba rukunan gasar zakarun ta nahiyar turai shine yadda ɗan wasan liverpool virgil van dijk ya lashe kyautar dan wasan hukumar kwallon kafar nahiyar turai da ake ganin za ta share masa fagen lashe kyautar ballon d'or da ake baiwa gwarzon dan wasan duniya a duk shekara bari mu sake waiwayar ismail abba tangalash domin jin ko ta ina wannan dan wasa ya zarta takwarorinsa eh gaskiya Virgil van Dijk duk wani ma'auni da zaka auna ya cancanci a bashi wannan kyauta in ka duba za ga cewa shine dan wato shine ma farko dai mai tsaron baya a tarihi da ya fara samun wannan kyauta haka kuma ya kasance dan wasa daga Premier da ya fara samun wannan uh, kyauta a kakar da ta gabata ya lashe gasar zakarin nahiyar Turai ya jagoranci Liverpool ta lashe wannan uh, wato UEFA Super Cup da kungiyar kwal akan Chelsea yayin da kuma ya lashe gwarzon dan wasa na kasar Ingila da na masu rubuta labarin wasanni na kasar Ingila ingila da na abokanansa 'yan wasa waɗanda suke buga wasa duk an zaɓe shi a matsayin gwarzon dan wasa wannan dan wasa ya cancanta idan muka duba a cikin shekaru goma in banda frank ribery da kuma wato andres iniesta babu wani dan wasa wanda ya lashe wannan kyauta da ba shine yake zuwa lashe gazon dan wasa na duniya ba ronaldo ya yi su hudu lionel messi ya yi su uku a modric ya yi su daya akwai fatan shi van dijk zai kai ga eh, wannan in ka lura a kakar da ta gabata ai an ba modric ne amma kuma idan ka duba duk wasu alkalma na kokari a fili ronaldo kwallo hamsin da hudu ya ci bara haka lionel messi ya zira kwallaye shi ma hamsin da hudu kamar yadda ronaldo ya a wancan karan kaga da aka zo wannan kyautan ai ba a bashi ba wannan kusan masomu masomu ne da yake haska ma inda gwarzon dan kwallon kafa na duniya zai je idan ka duba zaben ya samu maki ɗari uku ne da biyar a kan Lionel Messi wanda shi ne ya fi kowa zira kwallo a gasar zakarar nahiyar turai da kwallaye goma sha biyu amma kuma maki ɗari biyu da bakwai ya samu. Masu saurare a nan shirin zai dasa aya a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashen Hausa Radio France International musamman Abubakar Isa ɗan da gode taimaka wajen haɗa wannan shiri ni Abdulrahman Gamba Ahmad ke cewa mu huta lafiya.